amma na yi miki uzuri saboda hidindimin al'umma da kuke fama da su na san su ne suka sanya ki bizi haka ne amma kada ki damu dama dalilin da yasa na kira ki game da zuwan mu gida ne na ga sakon ankon da kika tura mini na gode so abin da nake son ki mini ina so ki faɗa min me baba ya fi so murmushi sarar ta sake har cikin ranta ta ji daɗin tambayar da ta yi mata gift ne zaki shirya mishi na birthday din shi eh na tambayi yayanki akan ya faɗa min me yafi so kin san halin shi cewa yayi shi bai sani ba duk abin da ya mini in siya mishi ni kuma na fi son abin da zai burge shi sosai tari hajiya sarar ta yi tana faɗin gaskiya baba ni kaina ba zan iya cewa ga abin da ya fi so ba amma kwanakin baya na ji yana magana da abokin shi akan yana son sitirar su na al'adar inyamurai tun lokacin da ban ji sun ƙara magana ba kuma ba a kawo kayan ba idan har kika shirya masa su a matsayin gift ɗinsa na san zai yi farin ciki sosai kuma zai yi mamaki okay okay ki ciro min measurement ɗinsa ta whatsapp sannan please kar ki gaya wa kowa i want to surprise him ta amsa mata da to ni ma a gaida min da yayin nawa ko na kira shi ko na kira shi sai na ga ko na kira shi sai ya ga dama yake dagawa. ina nan ina jiran shi zamu mu haɗu ne sautin dariyar hajiyar ne ya cika kunnanta da ba'a ta ce aikin fi kowa sanin yayin naki sai dai ki ba wani labari sun jima suna waya kafin daga bisani suka yi sallama ajiyar zuciya ta sauke tana kokarin zama a gefen gadonta muryar hajiya ta katse mata hanzarinta ta yi mamakin jin sallamarta don ko da gigin wasa ba ta taɓa tako kafarta zuwa ɗakinta ba jim ta ɗanyi kafin ta furta wace ce ta faɗa tamkar ba ta gane mai magana ba Hajiya ta ce, ka yaji ya Sarar ta yi, tuni mutu ɗin fuskar ta yi canza, jim ta ɗanyi kafin ta ce za ki iya shigowa. A hankali ta turo kofa ta shigo ɗakin, tun daga kasa ajiya Saratu ta soma binta da wani matsiyacin kallo. Pakistan ne a jikinta, farare, ta caɓa uban ado, sai dai babu ƙamshin turaren nan. Sai ka matsa kusa tukunna za ka iya jinsa. ta biyu, riƙe da babban tare, kayan abinci ne shaki a samansa. lamarin ya ɗaurewa hajiya sara ta kai ta yi sototo tana kallonta muryar na ɗan rawa ta furta ina wani ya mutsa fuska ta yi daban da wani ba kya ganni shin wai ma me ya kawo kirum ɗina makuwa kika yi ne fuska a ɗaure ta mata maganar duk da ta sha jinin jikinta a dabarbarce ta furta am dama abinci ne na kawo miki ni na girga shi da kaina abincin kasar mu ne da kirta karasa maganar dan tsananin tsoracin a tsananin tsorace murmushin yaƙi hajiya saratu ta sakar mata dama ke ce kike kawo min abinci ina masu aikin gidan ko sun yaji ne suna kicin suna aiki kawai na yi ra'ayin in kawo miki ne da kaina na san za ki ji daɗin girkin tunda baki taɓa cin kalarsa ba hankalinta ba a kwance ba take yin maganar riƙe haɓa hajiya Saratu ta yi tana faman jijjiga kai ta ce to fa sabon salo ta nan kika biyo an gaya miki bani da hankali ne da zan ci abincin da kika girka da hannunki wato bokan bokanki ya haɗo ki da maganin barbaɗe kin zuba min a ciki shine kika kawo min dan in ci in mutu saboda kin san abinci ne lagona ko hankalin hajjati ba karamin tashi yayi ba cikin sanyin murya ta ce Allah shine shaidata tunda nake a rayuwata ban taba takawa na je wurin boka ba kuma ni ban zo da niyyar in cutar da ke ba abinci ne kawai na kawo miki Don Allah ki karɓa ki ce kafin ta karasa maganar Hajiya Saratu ta daka mata tsawar da ta firgitar da ita jikinta ya kama karkarwa nuna mata hanyar fita ta yi daga ɗakin fice min daga ɗaki tun kafin in yi kwallo da tire ɗin hannunki yan rainin wayo wallahi na fi karfinki ba za ki taɓa cin galaba a kai na ba tun da can baki taɓa girka abinci kin kawo min ba don in ci ba sai yau da kika shirya kashe ni tuni idanuwan ta sun cicciko tab da kwalla cikin shekar kuka ta ce me yasa kika tsane ni laifin me nayi miki duk cikin masu aikin gidan nan ni kadai ce ba kya so ita laifi yi miki ki faɗa min sai in gyara a tsawace hajiya sarar ta ce wai ki baki da hankali ne kin manta wace ce ni a cikin gidan nan ko kin fara shaye-shaye ne ni na rasa gane wani irin tsautsayi ne ya kawo ki cikin ɗakina har ma ki tsaya a gabana kina magana da ni face to face ki ga taɓararriya ta Allah fice ki bani guri juyawa Hajiya ta yi da sauri ta fice daga ɗakin kamar za ta yi tuntuɓe kuntun tsaki Hajiya Sarar ta ja tare da samun wuri ta zauna a gefen gado tana mai mamakin karfin hali irin na Hajjati bayan fitar Hajjati daga ɗakin Hajiya Saratu zafafan hawaye ne suka wanke fuskarta ta ji dacin maganganun da Saratu ta faɗa mata ita har ga Allah ba da nufin komai ta je kai mata abincin ba dama Pravin ne ya ba shawarar ta rinka kyautata mata. Watakil ta fara ƙaunarta saboda ta faɗa masa tana son su rinka shiri da matarsa. Kafin ta bar kofar ɗakin sai da ta ajiye tray ɗin a kasa. Ta share kwallar fuskar ta tukunna ta ɗauka ta nufi ɗakin Tews da niyyar ta kai musu abincin. Watakil su su ce. A lokacin Ziyan yana zaune saman gado ya latsa sa laptop ɗinsa a gaba yana operating ɗinta. Zaid kuma yana a kwance gefensa hannunsa rike da wayarsa yana daddanna ta. Sallamar Hajjat ce ta janyo hankulansu ga duban kofar ɗakin. Ziyan tamkar bai ji ba, ya yi shiru, ya ki amsawa, sai Zaid ne ya amsa mata tare da bata izinin shigowa ciki. A hankali ta shigo da tire, muryar ta a sanye ta ce, "Farkanku da hutawa, fatan kun wani lafiya." Da fara'a kan fuskar Zaid, yace lafiya lau antinmu. Yau ke ce da kanki, kika zo kawo mana abinci? yayi maganar tare da ajiye wayar yana sakowa daga saman gadon ya nufo ta ziyan ko kallo bata ishe sa ba baiwar Allah ta ji dadin sakar mata da fuska ya ji ta ji dadin sakar mata fuska da Zaid yayi har cikin ranta ta ji ta ƙara kaunar shi abincin kas abincin kasar mu ne na girka na girka na girka shi ne da kaina shine na kawo muku dan ku dandana hannu biyu Zaid ya sa ya karɓi tire din daga hannunta yana faɗin gaskiya kina ji da 'ya'yan nan naki wallahi mun ji daɗi kamar kin san kuwa yunwa muke ji yunwa nake shirin yanzu nake shirin kira kira a kawo mana abinci mace a saman tebul ya daura tire din sai faman sakin murmushi yake yayin da take kallon fuskar Zaid budewa ma ya fara yi kamshin abincin ya dake hancinsa cincina kai yayi tare da dago da ido ya kalle ta anti ya sunan wannan hadin cikin tikka masala ta faɗa still da murmushi kan fuskar kan fuskarta daga jin kamshin abincin sai yi daɗi balle ma da ya kasance hannu mai albarka ce ya girka sa ya faɗa yana naɗe hannayen rigarsa zaid kada ka kuskura ka ci abincin nan kai baka da hankali ne rasta ji gabanta ya faɗi cin abin da ziyan ya ce fuskar zaid a ɗaure ya dube sa kaga ba na son zancen banza babu ruwanka da ni ka ja baki ka yi shiru idan ba za ka ci ba ya ƙarasa maganar tare da mai da dubansa ga hajjati mun gode anti idan na gama cin abincin zaki ji feedback dina jiki a sanye ta amsa masa da to da sauri ta fice daga ɗakin tana faman sauki ajiyar zuciya kamshin abincin da Ziyad ke ci duk ya cika masa hanci da makoshi dauriya ce kawai yake yi yana danna laptop haɗi da satar kallon Zaid da gangan yake ciko spoon da abincin yana turawa a baki hada sambatin shi wannan abincin kamar a aljanna aka dafa shi kai ka ji wani ɗanɗano mai daɗi gaskiya duk wanda bai ci abincin nan ba an bar shi a baya harara ziyan ya watsa masa san bai lura ba saboda ya ba shi baya ajiye spoon ɗin ya yi cikin abincin ya tsiyaye lemu mai sanyi a cikin glass ya ɗauka ya sha rabi ya ajiye bari na ɗan shiga toilet ya faɗa haɗi da miƙewa da sauri ya nufi toilet do ya shige shigar shi ke da wuya ziyan ya janye laptop ɗinsa cikin santa ya rarrafa saman mattress ɗin zuwa gaban tebul din yana faman ya mutsa fuska ya dauki spoon ya zura a plate din abincin a ransa yana faɗin ba lalle ma abincin yayi daɗi ba mutumin ga tunda yayi wani spoon a baki tsabar daɗi sa har motsi suke yi yana ci yana satar kallon kofar toilet gudun kada Zaid ya riske sa yana cin abincin hajjati a ƙarshe ya ajiye spoon din ya duma hannu ya ɗauko cinyar kaza ya rinka cizga yana ci kusan rabin abincin plate ɗin ya cinye ya ɗauki lemu ya kurɓa jin motsin za a buɗe kofar toilet ya sa shi yin saurin sauke glass ɗin lemun saman tebul ko hannun shi bai goge ba da sauri ya koma can saman gadon ya jingina bayansa jikin gadon ya ɗauki laptop ɗinsa ya ci gaba da operating ɗinta fitowa zai yayi daga toilet yana faman yarfa hannunsa satar kallon fuskar ziyan yayi mutumin ya haɗe rai babu annuri sai dai ya manta bai goge bakinsa ba yayi dama dama da maikon abincin da ya ci kayataccen murmushi zaid ya sake a ransa ya ayyana babin momi ai na san zaka aikata shi yasa na shiga toilet dan na baka damar ka ci dan rainin wayo ana so ana kaiwa kasuwa ya faɗa yana zama a bakin gadon da zolaya ya ce zayan ya aka yi na gab abincin da na rage an cinye shi muryar ziyan ba wasa ya ce ka tambayi wanda ka ba ajiya ni me ruwana a ciki kuntsa dariya ziyad yayi amma dai amma dai da kunya wallahi ni dai na san babu bera a gidan nan rai a ɓaci zayan ya ce ban san ina shege ban san iya shege zaid uban waye beran ai ni ban kama suna ba kawai na yi magana ne dogon tsaki ziyan ya ja yana faman hura hanci a ransa a yi ayyana ina ma zaid ya rage abincin da ko ya cinye shi duka don ba karamin daɗi ya yi mishi ba Samu Barak. Allah sarki wannan kenan a ɓangaren sa Barak, a hankali yake tafiya yana tunkarar ɗakin duk ta jazi daga shi sai shot a jikinsa da singlet tura kofar yayi bai ga kowa a ɗakin ba shiga ciki yayi yana bin ko ina da kallo zanin gadon shi a hargitse takalminsa ya sha sam ya sha a saman fulo tunani ya shiga yi a ko ina ya shiga ko dai yana a toilet ne ko ya shiga wajen motsa jiki yanke shawarar zuwa gaidin yayi dan ya dubo shi a hanzarce juya da niyyar ya fice kwatsan muryar jazi ta katse masa hanzarin shi oh tsayawa za ka yi kana kallon ta babu abin da za ka iya yi mata sai ka ce baka san hanyar da za ka kashe ta ba idan hauganta ya motsa wani irin bugu zuciyar sa Mubarak ta yi jin kalmar kisa a hargitse ya juya baya yana bin toilet dodin ɗakin da kallo tan ya fahimci a cikin toilet yake yin wayar cikin tafiyar sanda samu baraka ya nufo kofar toilet din ya kanga kunnensa yana sauraron sa ai ba dole sai na zo ba kai ma zaka iya sarrafa ta idan ta kiya kawai ka bi hanyar da na ce maka ka kashe ta kowa ya huta shiru ya danyi can kuma ya ji ya ci gaba da cewa ba yadda za a yi in zo ina tsoron asiri na ya tono hmm. baka san halin da nake ciki ba ko jiya sai da na kamo hanya zan zo gidan ganin ana bin motata yasa na karya kwana na nufi asibiti saboda raina ya bani akwai wanda ke bin diddigi na dole in yi taka tsantsan hankalinsa mubarak ba karamin tashi yayi ba sai faman jijjina kanshi yake yi bai taɓa tsammanin jazi yana da wayo ba sai yau har ya san ana bibiyar shi wato shine ya canza hanya hakan ya kara tabbatar masa da zarginsa a kan shi what are you doing here baby muryar turai ce ta ratsa kunnen shi hatta da ta jazi da ke a toilet sai da ya ji sautin muryar mutum a ɗakinsa a yayin da yake a tsaye gaban sink wandon crazy jeans ne da t-shirt a jikinsa da sauri ya yi rejecting call ɗin ya tura wayar cikin aljihun wandonsa jikinsa ya hau yin kyarma tsananin fargaba ne ya kama sa a hankali yake tafiya yana nufar kofar fita kafin fitowarsa da sauri sa mubarak ya yi ya nufi turai da ke kallonsa ta mamaki akan fes ɗinta ganin yadda yake yi ma jas laɓe a ɗaki har ta buɗe baki za ta ƙara yin magana ya yi saurin sanya faffaɗan tafin hannunsa ya toshe mata bakinta tare da jinta zuwa wajen ɗakin lokacin da jazi ya fito daga toilet ɗin zufa na bin fuskarsa ya dubi ko ina bai ga mutum ba dan nauyar ajiyar zuciya ya sauke har wajen ɗakin ya leka bai ga kowa ba hakan ya sa shi kokwanton wata kunnuwansa ne suka jiyo masa ba daidai ba hankalin shi ya kwanta kuma waye cikin ɗakin ya kwanta a saman gadonsa yayin da idanuwan shi ke fuskantar salin ke fuskantar silin ga dukkanin alamu wani abu yake tunanowa wanda ya sa shi fitar da kwalla a idan shi bedroom samu barak ya shigar da turai suna tsaye suna kallon juna kallon tuhuma take bin shi da shi na yi mamakin ganin ka a ɗakin jazz kana yi mishi laɓe me yasa fuskarsa a babu annori ya ce laifi ne don uba ya shiga ɗakin ɗan shi a ruɗe ta ce ba laifi ba ne amma me yasa kake yi mishi laɓe shiru ya yana duban fuskarta a yanda suke a tsaye suna fuskantar juna ko ka faɗar shi ba ta kai ba saboda karantar ta. doguwar riga ce a jikinta ta shan iska ta tafke gashinta da ribam ka tsare ni da ido kana kallo na baka bani amsar tambayata ba a kagare ta faɗa ya rasa ya zai ya kawar da hankalinta daga tambayar da take yi masa dabara ce ta faɗo masa da sauri ya sanya hannu biyu ya rike waist ta sama ya ɗaga ta kamar diyar roba ya kwantar da ita saman sa. rumfa ya yi mata da faffaɗan sa. tuni ta sha jinin jikinta kin tsare ni da tambaya ke ga mai ɗako ni da kewa ya fi wani iko da shi ya wuta haɗiye muryar na ɗan rawa ta furta kai kin san da hakan shine kike yi min tambayoyi kamar yar jarida shiru ta yi mishi tana faman zazzare green idananta jibarki yar mitsila da ke kamar in matse ki nake ji dariya ce ta kubce mata nutsuwa yana kallon fararen hakoranta yanzu dai faɗa min me kike shiryawa a birthday din baba ba za ki kitso da kunshi ba idan za ka kai ni inda za a yi min kitson da kunshin ina so sai dai anko din da za su sanya na san hajiya saratu ba za ta bar ni in shiga cikin su ba ko da na siya a ta ƙara shi maganar jan hancin ta yayi da hannun shi ina ruwanki da ita ai ba dole sai kin shiga cikin su ba babban taro ne fa za a yi akwai manyan baki da za su zo ki ma za ki samu kawaye a cikin su da shagwaba ta furta baby ba sa ka gane ba hajiya saratu ba ta son ganina ita fa har yanzu kallon yar aiki take yi min har da faɗa min wai ba a canza wa tuwo suna ni dai ina jin fargabar ta dizga ne a cikinsu gwara in yi zamana a cikin gida zai fiye min kwanciyar hankali da kyar ta kare shi maganin ganin yadda ya tsare ta da ido kallon so da ƙauna yake mata me yasa kike kira na baby ko kunya ba kya ji nayi mamaki Na yi miki kama da karamin yaro ne Fuskarsa a daure yayi mata maganar kashe masa ido ɗaya ta yi i call you baby because You are like a baby to me and still take care of you. Kuma ina fidin ɗinka. Ɗan zaro mata ido yayi da sauri ta rufe baki tana faman zazzare masa ido. Da zolaya ya furta, raini ya fara shiga tsakanina da ke saboda ina tuɓe kaya a gaban ki ko? Rantsa ido ta yi tana faman tikar dariya. Jinjina kansa yayi. Ki saurare ni da kyau. Daga yanzu idan Saratu ta faɗa miki magana, ki rinka mayar mata da martani. Ki daina nuna kina jin tsoronta shi yasa ta raina ki kina ji na ko tana fadan tana faman zumbura mishi pink lips dinta, tace ni ba zan iya ba saboda ta girme ni ko a shekaru kuma kanwarka ce umarni nake baki ba shawara ba kada na kuskura na ƙara ganin kin dawo gidan nan kina yi min jan ido akan Saratu ta yi miki wani abu idan ba haka ba za ki karɓi horo mai tsanani daga gare ni muryar shi a kausashe yake yi mata magana kama hannunta yayi da yatsun hannun shi idan kunne ya ji jiki ya tsira da sauri ta ƙarasa masa karin maganar jiki ya tsira my baby murmushi ya sake tare da manna mata kiss saman soft lips ɗinta Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya ɓangaren gidan ɗan iya Zara ce zaune saman prayer mat ta zumbula dogon hijabi fuskar ta shafkaf da hawaye tunda ta kammala sallar magaraba bata motsa ba hannunta rike da cazube sai faman jinta take yi Damar duniya ta ishe ta tun ɗazu da ta farka daga bacci ta kasa yin wanka ko abinci bata ci ba babu kuma wanda ya tunanin ya leko ta ta yi trying kiran layin mahabub ya ki pikin call din. har yanzu bai leko cikin gidan ba ga lokaci yana ta tafiya kani take yi kamar ana ƙara gudun agogon ɗakinta hannayenta biyu ta ɗaga sama tana jera addu'o'i kan Allah ya kawo mata mafita muryar alina ce ta katse amin muryar alina ce ta ratsa kunnanta yar uwa ta raba raina tun safe baki ci komai ba ga abinci na kawo miki shafa tafin hannunta ta yi saman fuskarta rai a matukar ɓace ta yunkura ta miƙe haɗi da fuskantar alina da ke tunkaro ta hannunta rike da madaidaicin tare mai ɗauke da plate ɗin shi. kafa da ƙaramar wema ta miya tare da lemu mai sanyi kafin ta ƙara so zara ta dakatar da ita ta hanyar yi mata magana anti alina idan kin kawo abincin nan domin in ci ne to ki mai da shi kicin bana bukata a faɗace ta furta haba zara kashe kanki kike so ki ne tun safi baki ci komai ba ni kaɗai na damu da ke dan Allah ki karɓa ki ci harara zara ta wurga mata cikin ɓacin rai da ce aini kin gama zub da girmanki a idona tunda har kika iya bani shawarar in amince wurin aikata saban Allah kin ban mamaki anti Alina ban san haka kike ba tana magana tana jin majina jinjina kai anti Alina ta yi laifi na ne Zara ni da na damu da ke shi yasa kike gaya min magana ranki daga taimako daga yau kada ki kuma tsammanin zan kara baki shawara idan har baki karbi abincin nan ba wani dan iskan kallo Zara ta watsa mata har sai da ta dasa aya a maganarta tukunna Zara ta rike kugu kamar ana tunzura ta ce. idan har kin damu da ni me yasa ba za ki taimake mu ki taimake ni mu nemi mafita a tare ba sai ma kokarin da kika yi dan ganin kin sanya ni na kin sanya ni a gurbatacciyar hanyar da zan lalata duniya ta da lahirata ke ba mai kauna ta bace anti alina bana son ki kuma bana son ganin ki ya kamata ki nisanta kanki da ni idan ba haka ba zan yi miki rashin mutuncin da baki taɓa tsammani ba a kausashe ta furta maganar tana nuna alina da cazbahar hannunta kamar za ta rufe ta da bugu Allah sarki wannan kenan mm, mm, mm, karancin lokaci duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labaran nan kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu Hajiya Saratu na dariya ta ce wallahi ba haka bane Hajiya ta abubuwa ne suka yi mun yawa amma duk da haka ai ina kokarin tura miki sakon barka da juma'a ke dai ce ba kya nema na amma na yi miki uzuri saboda hidindimin al'umma da kuke fama da su na san su ne suka sanya ki bizi haka ne amma kada ki damu dama dalilin da ya sa na kira ki game da zuwan mu gida ne na ga sakon ankon da kika tura mini na gode so abin da nake son ki mini ina so ki faɗa min me baba ya fi so murmushi sarar ta saki har cikin ranta ta ji daɗin tambayar da ta yi mata gift ne zaki shirya mishi na birthday din shi eh na tambayi yayanki akan ya faɗa